gabanin cika rabin wa'adi 29 ga watan nan gwamnatin apc a najeriya ta fara lissafa nasarorin da take ganin ta cimma kama daga yaƙi da cin hanci yaƙi da boko haram tinkarar tsagirar neja delta da sauransu kakakin shugaban najeriya garba shehu ya ce nasarorin sun haɗa ma da batun matan chibok da aka sace a 2014 jama'a suna ganin yadda zaman lafiya yake ta dawowa kasar in banda ma zaman lafiya yaƙi da ake nasara da ake samu na wajen yaƙi da 'yan ta'adda a gwamnati kuma ta fito da dabaran cewa amma ya kuma buɗe wata kafa ta ta samun sulhu da su kuma wanda yake an fara cin ribar abin ga shi yau fiye da rabi na 'yan mata na cibok da aka sace an dawo da su mace da yara da mata da matasa da aka kwace wajen dubu goma sha wani abu duk gasu nan ana ta kokarin dawo da su kuma ba a kare ba fatan mu shine duk wani wanda aka sace shi ake rike da shi ba ta a san yadda za a fito da shi mai mara baya ga gwamnatin salihu isa na taro kebi ya ce shugaba buhari ya ba wa mara kunya musamman ma dai ta fuskar farfado da mutunci shugabancin Najeriya idan duniya. Wannan dai Allah ya kama Muhammadu Buhari mutane talakawa su suka zai Muhammadu Buhari kuma abinda talakawan ke so da wanda ba talaka ba shi ne Muhammadu Buhari ke yi saboda mutum ne wanda ya cancanci mulkin kasa kuma Afirka gaba ɗaya kowa na yabon shi turawa ma kowace jiha suna yabon Muhammadu Buhari kuma muna tunanin cewa Muhammadu Buhari zai iya karɓan wannan kyauta da Mo Ibrahim yake yi wani mutumin na Sudan wata kyauta da yake ba mutane shugabannin a Afirka idan suka yi aikin kwarai saboda ayyukan da suka suka yi suka taimaki talakawa to muhammadu buhari gaskiya ya ɗauko mataimakin shi wanda shi ma mutum ne mai gaskiya manyan adawa irin su tsohon gwamnan sokoto alhaji tahiru bafarawa sun yi shagube ga batun nasarar gwamnatin apc haka za mu tafiya inda an kai kuskure a gyara har ya kasance demokradiyya ta zo ta tsaya saboda haka kaga pdp ta zo ta yi nata mulki an ba ta lokaci shekara goma sha shida aka ta kasa an canza apc ta zo yanzu in ta gyara an sani in ta bata an sani talaka yan sauran shekara biyu za su zo su kuma su ne yanzu sun fara zama mallaman kansu saboda kaga an samu ilimi kamar yadda nace in ilimin da aka samu in na kyautawa ne gwamnatin apc ta gani almajiran da sun gani su masu jefa kuri'a kuma su ne mallamanta saboda haka kaga da ya matasa da kowa zai ga da duk wani mai zabe duk dan Najeriya zai ce an fara ci gaba shin shugaba Buhari zai dawo gabanin rabin wa'adin ko kuwa a'a dama ba wani buki da gwamnati ke yi na musamman a irin wannan lokacin kusan tun zamanin ma marigayi shugaba Umaru Yar'adua shugaba dai kan gabatar da jawabin gwada tafarkin demokradiya daga fadar Aso Rock Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya